jamhuriyar Nijar ta fitar da wata sanarwa inda ta gargaɗi ƙasar Amerika akan ta daina tsoma mata baki akan harkokinta na yau da kullum wanda take gabatarwa na tafiyar da mulkin ƙasar. Wannan labari ya fito ne daga bakin Firayim Minista Ali Lamin muhammed Zain. Za ku ji cikakkun bayanu akan yadda aka gano cewa Majalisar Ɗinkin Duniya ta haramta kowace ƙasa mai ruwa ta hana wata ƙasa amfani da tashar ruwan takamaimai da Benin ta yi ma ƙasar Nijar. Haka zalika za ku ji yadda ƙasar ta Nijar ta gudanar da wani taro na musamman a yau da hukumomin ƙasar Amurka. a ofishin salifu modi ministan kula da harkokin tsaro na kasar ta nijar domin tafiyar da kwashe takarar kasar amurka wanda suke cikin kasar ta nijar a yau laraba 15 ga watan 4 shekara ta 2024 masu sauraron mu kar amanta da danna mana subscribe da alamar karwar sanarwa a wannan tasha tamu domin samun sababbin labarai da zaran mun dora Firaministan Nijar Ali Lamin Muhammad Zain ya fitar da sanarwa inda ya ce kasar Amurka ta yi musu gargaɗi inda ta ce bai kamata su kulle yarjejeniya da kasar Iraki ba akan harkokin Iranium inda Firaministan ya ce ya kamata kasar Amurka ta shiga taitayinta. akan ta daina tsoma mana harko ta daina tsoma mana baki akan yadda za mu tafiyar da harkokinmu ya kamata kuma su girmama mu a matsayinmu na cikakkar ƙasa mai inci su bar mu mai abin da muka ga dama da ƙasarmu da dukiyar ƙasarmu ya ce matuƙar ba su daina sa mana baki akan harkokin da muke yi ba za mu ɗauki mataki akan wannan abin domin ba za mu lamunci kusuru tsoma a yadda muke tafiyar da harkokin ƙasarmu ba a yau mai girma mai daraja firaministan tsaro Eh, Salifu Modi ya jagoranci wasu taro na musamman da hukumomin kasar Amurka a yadda za ta kwashe dakaranta daga cikin kasar wanda kasar ta Nijar ta dakatar da harkar tsaro da kasar ta Amurka a cikin watan da ya gabata. A halin yanzu ana shirye-shiryen fara kwashe sojojin daga cikin kasar ta Nijar domin mayar da su cikin kasar su ta Amurka saboda yanzu ba su da wani amfani. Sai kuma labari na uku wanda za mu sanya muku shi akan yadda aka binciko kan cewa kasar benin ka iya fuskantar hukunci mai tsauri akan yadda ta dakatar da nijar amfani da ruwanta ba tare da abin ka'idoji ba duba da yadda kasar ta nijar ta sanya hannu akan yarjejeniya ta musamman da kasar ta benin da kuma gargaɗi da doka wadda majalisar ɗinkin duniya ta kafa akan cewa babu yadda za a yi wata ƙasa ta hana ma wata ƙasa amfani da hilin ruwanta matuƙar ba wani abu bane wanda ya saba ma ka'ida ba ga cikakkun bayanan sai a sha kallo lafiya ƙasa da ƙasa eh an hana duk wata ƙasa wadda eh, wadda take da ruwa ta hana wata ƙasa wadda bata da ruwa ta huce da hajarta iya cikin wannan kundin tsari na majalisar ɗinkin duniya kun ga sun taka shi amma amurka da turawa ba za su fito su yi wannan maganar ba tunda babu ruwansu tunda wai doka da da ake cewa doka mu ne ake dora ma ita a lokacin da za a cuce mu amma su za su keta wannan doka ta kuduri duka na wani majalisar ɗinkin duniya za su rumtse ido su huce da shi amma duniya kowa ya shiru ya kyale to wannan kun gani shine aka ce duk wata ƙasa an yi san littoral don ka bai dace ba ne a ce an hana ta accès à la mer vous voyez et le Niger c'est un pays sans littoral kasar Nijar kasa ce wadda ba ta da eh, eh, wannan bata gaba ga teku to aka ce duk kasar da wadda bata da gaba da teku a cikin kundin tsari na majalisar ɗinkin duniya ko da a cikin hada ne ko da a cikin kowane hali ne bai dace ba a hana wannan ƙasa ta yi amfani da teku ba a hana wannan ko kuna yaƙi da ƙasar ko da yau Nijar da Benin ana yaƙi Benin ba ta da inci da za ta ce wannan pipeline na Nijar ba zai huce ba ta ga ƙasar ta ko da bisa hulɗa da Nijar yanzu ba tsakanin rasha da ita da ukraine ba ba akwai matsaloli ba ai amma akwai wannan abin energy tsakanin su ba a yanke shi ba ko abu na hada-hada ko ta mai ba a yanke shi ba za su rika yaƙi ne tsakanin su amma ba a yanke ba to amma yanzu da yake su amurka yanzu da tura na yamma suna yaƙa yanzu rasha ne da ita da china china kuma bisa kan ekonomi ne suke yaƙar china ita kuma rasha bisa kan fanni na arme na militar da sauransu suke so su gurɓata ta da wannan shi yasa a lokacin kenan in za ka tashi yaƙi za ka ƙara gurɓata tattalin arzikin ƙasa ne shi yasa da aka tashi yaƙi kamar shigen irin na rasha ne suke mumu muma lokacin da suka tashi suna yaƙi da rasha rasha tana da bututu wanda yake ƙalƙashin ruwa wanda gaz ne yake ɗaukowa in ya ɗauko gaz kin wannan shi ne yake yake huce ya shiga alman ya shiga germany germany ita kuma daga nan jamus sai ta ba ƙasashen turai to yanzu sai waɗannan ƙasashe na turawa waɗanda ana zargin amurka ita ta ta fasa wannan bututu na ƙasar ruwa na abin ne na rasha wanda yake ba su iskar gas yake ba eh, eh, turai iskar gas shi yanzu turai suka shiga uku su kuma amurkawa suka ci gaba da samun kuɗin su suna sai da ma turawa gaskin su na shist. don shi yasa wannan shi ne duka irin makircin irin waɗannan ƙasashe na turawa kenan yaƙi ne da suke yi yanzu na energy kenan yanzu to in aka yi kin wannan shi ma pipeline kin na Niger da tahi kenan suna yakin China a memtan kuma suna yakin Niger kenan sun jehi tsuntsu biyu da dutsi guda eh sun jehi ka jehi tsuntsu guda biyu da dutsi guda shine sun rafki Niger kuma sun rafki China a memtan China za su za su sa mata cikas a game da wannan abin nata da zai fara gudana kuma za su ka problem kenan tsakanin China ta fasa samun confiance ga irin kasashen Afirka ta ce babu security babu kaza kaza kaza yanzu gashi kenan in an dauki wani proje ma yanzu gobe wani abu iya iya faruwa kaza kaza duka makircin turawa ne makircin su sai wanda yake tare da su kuma wanda yake bibiyar al'amura kuma wanda Allah ya ba basira yake gane makircin turawa makircin su dubu ne to dan haka talon tura shi suka yi wanda suka tura shi su ne faransawa da amurka su suka tura shi tunda yanzu rasa inda za su yi su shigo to yanzu hanyar ce za su yi wanda za a sa presiyon wanda za a sa presiyon ga 'yan Nijar su samu in yaso gwamnatin CNSP su ce kun cuce mu gashi gashi yanzu wane ne wane ne talon ya yi empa ku kun yi shiru talon ya yi ku gaskiya tunda ya ce shi ya daina kuma babu wane ne sojawan kuma suna nan a kandi suna nan an gwado ko a tele sahel jiya ne ko shekaran jiya na gani an sa gasu nan ana gani duka gasu nan sojawan kuma mutane wanda suke can nan duka mu muna investigation kinmu duk abin da muke hodi muku wallahi sai mun je mun tabbatar da wannan al'amari zan duk magana da zan gaya muku to a Benin akwai mutane diya wanda na tuntuba waɗanda suke yan Benin kin ne suka ce wallahi sun matallahi sojoji suna nan runduna guda kuma akwai bato na sojojin horon shi iya nan a gaba teku suna nan sun shirya tsaf to za mu buɗe boda dan mi za mu buɗe boda dan mi za mu buɗe wannan proje kin na destabilization iya nan proje kin sai da yawo a yanzu suna so su yi transforme kin shi ne daga wata hanya kuma suke so su hutu da kasashen Afirka wanda suke cikin sai da yawo kin yanzu ba kun ga Senegal ba lokacin da aka yi zaɓe na Senegal kun ga nayi magana ban yi ba magana paske na san zaɓen Senegal sai MPH sai MPH zaben Senegal na ga jiya sun mutu suna ta yabawa a ah, voilà la vraie démocratie au senegal waye la vraie démocratie on va voir quel changement ils vont apporter est-ce qu'ils vont chasser les bases militaires wannan bazi militar da suke can kasar Senegal le français da suke can Senegal da France da Cote d'Ivoire kasashe ne waɗanda a cikin renon horon shi ma su ne manafukai waɗanda da su ne da hannunsu ne duka wani abu da yake faruwa Afirka horon shi take amfani da su saboda duk wani abu da kuka sani tsakaninsu ne ko 'yan kuɗin da aka yi besu yawo da sauransu tsakanin Cote d'Ivoire da ita da Senegal ne waɗanda horon shi take ba su wani ɗan abu a ciki in ya so duka suna bin ra'ayi na turawa ne wa'annan yaran da aka ɗauka Jomai Fai ko Bashir wannan wannan sankokin nan ni ban taɓa ba maganar su da nake a bisa kan rezo sosiyo ban taɓa ba maganar su saboda jini kuri kuri a sai sai jalla sai sai ban taɓa ba yarda da su wa'annan bu su san ba ina duniya ta sa gaba sun zo su yi rhetoric wanda za su iya su jawo hankalin mutane su nuna yan gwagwarmaya ne su za a yi wani waye mai sai zero sai dai bidon yanzu wa'annan kun gani abin da suke nema sauran kasashen wai IS kin nan IS su maida ta sai dai yawo abu su ji abin da turawar ya ce ba sun huta daga sai yawo shikenan sai dai in sai dawo suna so su shigo IS a sake wani sabon tsari amma mu mu koma sai dawo magana ta kare sai dawo da ja mallakar turawa ce mallakal Amurka ce mallakal Horanshi ce dan mi za mu koma ba yiwa mu koma sai dawo to dan haka kun ga a wannan matsala ta Benin abinda mutane bisu ma a Ankara ana ta maganganu dai iri-iri to wannan mu fashin baki ne na geopolitik muke muku abin da yake cikin anjou a nan nan ga anjou kin na farko a tunzira yan Niger a nuna musu yan CNSP ba su da gaskiya saboda talon ya yi gest voila ya nuna baya da wannan da zirkin ne je stabilizan Niger ya yi abandone kin wannan ya bude boda amma yanzu jusqu'à présent le CNSP suna nan iltiran lefe sun ki zuwa su zamna sur la table de négociation wane ne wani ne duk abin da ake yi ne dan a yaudare ku kuwai yan Niger kuwai. wannan 'yan mu ku yi haƙuri mun san wahalar da kuke ci amma insha Allahu nan da ɗan lokaci sauƙi zai zo ba a taɓa ba jin daɗi sai an wahala lokacin da sauƙi ya zo ƙasar mu ta bunƙasa wallahi Allah kasuwancin da asarar da kuka yi ta shekara ɗaya ko wani mai in Allah su yarda sai ya limka muku linkin ba linkin linkin ba linkin kuma hallo su ma gwamnatin za su hudo tsari wanda za a yi compensation ku ku yi haƙuri duka muna la'akari da wannan koke koken ku muna la'akari amma ku yi haƙuri kaf ku ba 'yan adawa hanyar da za su shigo su tarwatsa mu wannan shi ne saƙon da nake kai muku ku yi haƙuri ina lallashin ku 'yan kasuwalinmu. duk abin da kuke faɗi mun sani wa'ansu da shi suke ci wa'ansu da shi suke sa wa'ansu da ɗan abin da suke na zirga-zirgan nan to ku yi haƙuri dole ne jarabawa ce Allah ya kamu mu dukan mu sai mun wahala ba a taɓa jin daɗi sai an ci wuya Allah ya ce sai ya jarabce mu daga ciki ya bambanta bara gurbi daga cikin mu a cikin wannan tafiya da aka fara yanzu da yawa ba sun bari ba da yawa 'yan sunan da sunan gwagwarmaya ba sun bari ba Ɗaya ku ne kawai waɗanda suke yanzu a bisa kan yanar gizo waɗanda suke maganar duk sauran sun tafi sun tsere saboda ba ci saboda sun ga har yanzu babu wani abu da yake zawa a hannunsu saboda ba da gaske suke yi ba to Allah ka taimake mu wannan tahiya wannan hwa ba a ma fara ba kuma yaƙi ne za a yi gadan gadan kamar yadda ku ji Ibrahim Traore ya faɗi yaƙin wannan sai mun mushi to dole sai mun shirya duk wani abu da kuka sani wata hanya da za mu yi mu kare kasashen mu sai mun neme shi eh sai mun neme shi babu zama a gare mu yanzu ba lokacin eh, rabe-raben kai bane a yanzu to wannan abin da yasa suka yi wannan dan su sa China ta ƙara, ta fara samun wannan eh, abin ne damuwa a zuciyarta ta tare da kasashen wannan namu kuma ammantan kuma su ƙara sa ma Niger abin ne eh, su ƙara sa talaka Niger su tashi su yi bore amma kun gani sun taka doka shi eh, talon ya taka doka wanda ai sun karanta su turawan duk ƙasa wadda ba ta da akse a lanar to wajibi ne ko a cikin yaƙi ake dole wannan ƙasa tana da inci ko da akwai wannan eh, takun saka tsakanin su ta huce da abin ta hajarta a cikin ruwa ba za a hana ba wannan iya cikin kundin tsarin majalisar ɗinkin duniya wanda amma kun ga yanzu ba su ɗauko wannan kundin tsarin ba su suke yin dokal amma bisa respectin kinta shi yasa nace muku in ana zance ɗan adam da wani ɗan adam ake banda baƙaƙe wa saboda baƙaƙe mu mu san ciwon kanmu ba to wannan shine abin da yake faruwa a ciki sai s'allonger donc géopolitique donc de cette situation du Niger et du Benin c'est-à-dire euh, suna so su kara sa tension ne a Niger euh, da talakan Niger su tashi euh, su fara borai abin da suka so tun daga sai da yawokin shine yake ci gaba kuma a suna so kuma su kara gurfa na China in yaso so China ta fara samun tattare da mu amma wannan ababe ne wanda kamar yadda su 'yan sayan space suka ce ita benin da ita da china ne za ta yi kuma china ta san wannan dokoki wanda yake na kundin tsari na majalisar ɗinkin duniya wanda ba yadda za a yi wata ƙasa wadda ba ta da abin ne ba ta da aksiyar alamar a hana ta ta samu aksiyar alamar iya ciki wannan kundin tsari ne duk wanda yake so ko waɗanda suke ɗalibai ne na siyasa ta duniya sun san wannan ko na jami'a ko na wani wane ne a cikin kundin tsari yake na majalisar ɗinkin duniya donka on ne peut pas empêcher à un pays sans littoral l'accès à la mer. Voilà. Voilà, ça, ça fait partie vraiment donc, euh, euh des principes même fondamentaux donc, euh, des relations internationales. abin euh, ne kwa waɗannan su ne don ka principe fundamento wanda suke tahiya na haraka ta duk wani abu da ake cewa na alakal ƙasa da ƙasa eh to kenan wannan haka ne ya kamata kenan wannan kusan abin da yake faruwa a cikin wannan anshokin amma mutan ana so cana ta fara samun ɗarɗar amurka suna so su yaƙi cana ne daga nan amma mutan kuma hallo su sa borai a cikin nijar amma mutan kenan in haka borai kin tayi daga ƙarshe aka samu pressure sai a buɗe in aka buɗe in so su kuma sai su shigo in so su aikata mugun aikin da suke so su aikata amma ta Allah ba ta su ba malamai ku ci gaba da addu'a mu ci gaba da addu'a mu ci gaba ga waye ma 'yan ƙasar mu kai kuma hallo insha Allahu wannan al'amari da izinin Allah za mu ci nasara za mu ci nasara 'yan kasuwa ku yi haƙuri amma wannan abin da yake faruwa 'yan sai CNSP sun hiku damuwa a game da shi wallahi sun hiku damuwa kuma sun san cikin matsalar da kuke ciki to Allah sa mu dace Allah mu da gam da katar na alkhairi sai a wani karan insha Allahu zan yi bayani a game da wannan maganganu da muke shi na sojojin amurka da ake so a kai nigeria gaske ne ko karya ne za mu zo shi ma akwai fayil da na tura a cikin wannan na tura ma malam kebi mai wannan hausar mu tv wannan kin ma na benin kin na tura mashi wani journal nan na energy wanda a nan amurka aka wallafa shi a game da wannan matsala ta benin da ta niger mu ko ina ne muke zuwa mu ɗauko information waɗanda suke accurate wanda suke na gaske ne kuma mu ji ta ga ko ina mun shi ta ga bakin talon mun shi ta ga duka kafafe na watsa labari da ake hodi yan sai NSP ba su yi ba magana saboda bai dace ba su yi magana a bisa kan wannan fannin abin Lamini zan yayi magana ya ce wannan tsakanin su ne da China wannan shikenan magana to amma ni abin da zan iya hango muku shine wannan bayanin da na muku shine fashin baki da na muku na anje politique da yake cikin wannan situation kin da take faruwa tsakanin Niger da Benin Allah sa mu dace Allah taimaki kasashen mu makiya na Música